za mu باب babul على الخفين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتوضأ فأهويت لعنز أخفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما متفق عليه الحافظ ابن حجر الأسقلاني yace باب المسح على الخفين babin da yake magana akan shafa akan kuffi guda biyu عن المغيرة بن شعبة أنكر أودغا صحابنا مغيرة بن شعبة رضي الله عنه ألا يقارى مسير دا قال يتي كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم na kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fatawadda sai yayi alwala fa li'anzi a kubbaihi sai na karkata don in cire masa kuffinsa guda biyun Faƙada sai ce da'ahuma kyale su fa inni adkhaltuhuma haqiqa ni na shigar da ƙafafuna. kafafuna ne suna masu tsarki famasaha alaihi ma sai manzo Allah ya shafa a kansu muttabaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim ne suka rawaito shi bayan mun gama babin alwala ko kuma babin da yake bayanin sifar alwala sai kuma alhabib ibn hajar rahimahullahu ta'ala ya biyo da babin da yake magana akan shafa akan kuffi guda biyu saboda yana da alaka da abin da ya shafi alwala a abin da muka karanta a baya ana wanke kafafuwa ne yayin yin alwala to nan kuma zai mana bayani idan kafafuwan suka zo a hali da suke cikin huffi to menene za a yi musu za a cire wannan huffin ne a wanke ko kuma za a iya shafa a kai da haka sai kulla wannan babi don yi mana wannan bayani da ya ce babul mashi almashu a larabci shine imrarul yadi mablulatan bil ma imrarul yadi ala shay'i mablulatan bil ma mutum ya tafiyar da hannunsa ya sanya hannunsa akan wani waje ya tafiyar da hannun ya goga hannun tare da ruwa a jikin hannun ne ake kira almasu sai ya ce alal khuffai ne Huffi kuma shine abin da ake sanyawa a kafa don ya rufe kafar kuma galiban yakan kasance na fata suna cewa ma bambancin huffi da jaurab safa shi huffi yakan zama na fata yakan ribe kafa zuwa idan kafa ko biye da haka sannan akan iya tafiya da shi akan kuma iya ɗora wani abu akan bayan an sanya shi ma'ana a sanya wani abu bayan an sanya shi amma galiba a wancan lokaci sukan yi ma tafiya da kuffin haka shi kadai to wannan shine kuffi malamai na cewa za mu yi kiyasin safa safa da ake sawa ta kafa da ma duk wani abin da ake rufe kafa da shi a lullube ta saboda gudun sanyi idan ma muka matsa gaba za mu gaba kiyasi ba ne nafsi ne ma ya zo a kan duk wani abin da zai lullube kafa don gudun sanyi ko don kare ta daga wani abu kamar yadda za mu karanta hadisin sauban ce manzo Allah ya umarni a yi shafa alal asaibi wat tasakhin tasakhin yana da abubuwan da suke sanya kafa dumi kuma za mu ji insha Allah ta'ala a yau dimbin ma'ana sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da suke yin shafa akan safa kamar yadda za mu karanta da haka ta wani gurin in mun ce kiyasi to ta wani gurin kuma ba ba ma kiyasi bane akwai nafsi akan haka hadisan da suka zo akan shafa akan kufi hadisai ne mutawatirai in an ce mutawatiri a gurin malaman hadisi shine hadisin da ya zo ta hanyoyi masu yawa hanyoyin da ba zai yiwu su haɗu waɗannan jama'a su karya ba shine ma'ana hadisi mutawatiri ma rawahu jam'un kasirun tuhilul ada tawatu'uhum wa tawafuquhum alal kadhibi hadisin da jama'a masu yawa suka rawaito wanda al'adance ba za su iya haɗuwa su tattauna su yi karya ba ko dan bambancin kabila ko dan bambancin gari mazauni kenan ko kuma dan wani abin da dai a al'adance zai wahala a ce sun yi karya. kamar labari ne ya zo maka daga jama'ar da ake kira hausa fulani ya zo maka ta bangaren yarabawa ya zo maka ta bangaren ibo mutanen kano mutanen jigawa mutanen katsina mutanen sokoto mutanen Legas, mutanen ondo duk sun ba da wannan labarin kaga zai wahala ka ce haɗuwa aka yi aka yi mitin aka faɗe shi to wannan shi ake kira tawatur a gurin malaman hadisi to hadisin almasu alal kufai ne hadisi ne mutawatiri ya zo daga sahabbai ibnu mulaqin yana cewa akalla za su kai guda tamanin. waɗanda suka rawaito shafa akan kan daga cikin su ma akwai manya-manyan sabon nan al'asharatul mubashshari na biljanna duk sun rawaito shafa akan kufi da haka malamai suka ce shafa kan kufi abu ne mutawatiri idan mun duba wasu daga cikin littattafan aqida kamar muka ɗauki al-aqidatu tahawiyya littafin aqida na Abu Ja'far at-Tahawi ko muka ɗauki sharh sunna na al-Imam al-Barbahari ko muka ɗauki lum'atul i'tiqad na imam ibn qudama za mu ga suna maganar shafa akan kubbi litaban aƙida ne ana maganar tauhidin rububiyya ko uluhiyya ko al-asma sifat kuma sai ga an yi maganar shafa sai ga sun ce wa nara al-masha ala al ko ibara gan wannan muna ganin halaccin yin shafa akan kubbi to wala Allah ne ce saboda me suna yin wannan ne domin a bayan can shafa a kan kubbi ya zama wata alama ce ta ahlus sunna alama ta yan bid'a kuma shine soke shafa a kan kubbi kamar yadda za mu ga shi'a ba su yarda da yin shafa a kan kubbi ba sai dai su shafi kafa amma a kan kubbi ko safa ba su yarda da shi ba to da zamani to duk malama aqida sukan kalla abin da ya zama shi'ar ne ya zama alama ce ta ahlus sunna a wani zamani sai sanya shi ma a babin akida ma'ana wannan abin in dai ka ganshi tare da mutum alama ahlus sunna ne kamar yadda da khalifancin abubakar da umar da usman duk wanda ya da khalifancin abubakar da umar da usman to yana shiga inuwar ahlus sunna shi yasa ibnu taymiya Allah ya ji kanshi da rahma yace ahlus sunna tana da ma'ana biyu akwai ma'ana mai fadi akwai ma'ana takaitacciya ma'ana mai fadi duk wanda ya yarda da khalifancin abubakar da umar da usman to ahlus sunna ne ba ba kara Ali bin Abi Talib dan shi dama duka bangaren sun yarda da khalifancin shi mu dama mun yarda da khalifancin Ali bin Abi Talib duk wanda ya yarda da khalifancin Abubakar Umar Usman Ali wannan ahlus sunna ne bi gaddin nazari amma huwa fihi ba tare da an duba me yake cike ba wannan ma'ana ce mai fadi ta nan ne idan ana cewa ahlus sunna to wanda za su kishiyantar su ne shi'a dan su ne suke da ja akan khalifancin Abubakar da Umar da Usman suna ma kafirta su idan an koma koma ana takaitacciya ta ahlus sunna to sai ga kuma su ne wanda suke kan makana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wa wa sabu wanda suka cije suka tsaya kan abin da manzo Allah yake kai da sahabban shi to anan za a iya zubar da wasu kamar mu'tazila kamar qadariyya kamar khawarij kamar murji'a duk za su fita daga cikin ahlus sunna wal jama'a ash'ariyya maturidiyya duk za su fita amma an daga mamiyan ma'ana duk za su shiga dawo da aka ce ana faɗa tsakanin ahlus sunna da da shi'a misali to duk wanda ba shi'a ba ahlus sunna su ma kuma shi'a ka suke ɗauka duk wanda ba ba su ba to ahlus sunna ne wannan a gaman miya faɗaɗɗiya kenan to a wancan lokaci sai su kalli irin waɗannan abubuwa da yan bid'a suka fice da shi wajen saba ahlus sunna fi sanya cikin babin aqida to wannan za mu dinga ganin shi a cikin littattafan aqida shafa akan kufi ya tabbata a cikin alkur'ani ya tabbata a cikin sunna a cikin alkur'ani idan muka ɗauki kira'ar famsahu bi ru'usikum wa arjulikum bil jarri domin da Allah ce ya ayyuhal amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiqi sai ce famsahu bi ru'usikum wa arjulakum yadda muke karanta riwayar da ta fi shahara wadda kira'ar da aka fi wa arjulakum amma akwai kira'a wa arjulikum sai zan famsahu ku yi shafa bi ru'usikum ku shafi kawunan ku da ruwa wa arjulikum da kababuwan to wannan riwayar jar ma'ana riwaya kira'ar da ta zo da kasara da jarra malamai suka ce tana nuna ishara ne zuwa ga shafa akan kufi dan me suka ce don manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya zo kafa wanke ta amma idan ya zo tana cikin huffi shafa yake sai nuna wancan riwaya kira da ta zo wa kuma tana nufin shafa akan kufi akwai har da malamai suka wanda ba wannan ba akwai wanda suka ce wa kuma din ba tana nufin wankewa suka ce an yi mata jarra ne lil mujawara to wannan wani abu ne daban akan wannan za mu iya taujihin wannan kira sai mu ce wannan kira'a tana nuna halaccin shafa akan kufi sannan mun koma kuma umumin dalilai na alkur'ani da suke cewa ma kuma rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu qul atiiu Allah rasula irin waɗannan ayoyi da suke ta umarni bin annabi sallallahu alaihi wasallama su ma a dunkule suna nuna shafa kan kufi da manzon Allah yayi kaga kana da dalili khas kana da am am shine duk wata ayat da ke nuna abi annabi sallallahu alaihi wasallama to tana tabbatar da abin da sunna ta zo da shi ne khas kuma shine aya ta zo ta gefance abu ta gwada shi a kai. waɗannan hadisai da za mu karanta hadisin farko wanda alhabis ibn hajar ya kamana na mughira ibn shu'ba Allah ya kara masa yarda mun dan yi wani abu akan mughira ibn shu'ba a karatunmu na baya ɗaya daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam farkon abin da ya fara halatta tare da manzon Allah shine khandaq a gazwatu a hudaybiya sulhul hudaybiya sun ce ya musulunta a lokacin gazwatu khandak kuma kamar da na ambata a baya yana ɗaya daga cikin masu kwakwalwar larabawa duhatul arab waɗanda sun san yadda za a shiga a fitan in ana so a kulla abu to sun san yadda za su yi kulla kamar yadda ake sifata muawiya da wannan ake sifata amr bin al-as da wannan to haka shi ma mughira ibn shu'ba yana cikin duhatul duhatul duhatul arab yayi gwamna a kufa yayi gwamna a basra a zamanin sayyidina umar da zamanin sayyidina usman da ya rike gwamnoni a wannan garuruwa din qala yace kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam na kasance tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam ma'an nabiyyi tare da annabi a wani bugun zamu ga fi safari a cikin wata tafiya safar din nan malamai suka ce yana nufin yakin tabuka da haka anan ya kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a yakin tabuka kuma wanda ya faru dab da lokacin sallar asuba shi mu mughira shi shu'ba yana cikin abinda malamai suke faɗa abinda yake wa annabi hidima da shi shine kula da butar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ruwan da zai alwala ko zai yi tsarki shi anan ya bi kokari kun san akwai masu kula da aswaki akwai masu kula da takalman annabi sallallahu alaihi wasallama akwai masu zama suna manzo Allah hidima kamar Anas dan Malik umuman kenan Shi mu Mughira yakan kula da abinda ya shafi buta ta annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda abdullahi dan mas'ud ma yakan yi wannan aiki din kamar yadda anas dan malik yakan yi wannan aiki din to a yakin tabuka ne a tafiyar yakin tabuka yace ina tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fatawadda fatawadda idan zan fassara ta kai sai mu ce sai yayi alwala lakinna ha huna ai akhadha fil wudu'i ma'ana ya fara yin alwala ba za ka fassara ta da yayi alwala in ka ce ya riga ya alwala to kaga abin da zai biyo kuma yana gwada cewa bai riga yayi ba cikin ma'ana manzan Allah ya fara yin alwala shi yasa mughira yace fa ahawaitu sai na karkata ma'ana na karkato na sunkuya li anzi a kuffai idan in cire mai kufan su guda biyu ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallama yana saye da kufi guda biyu suka ce me yasa mughira zai cire kuffin annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ɗayan abuwa guda uku ne ko dai bai san an yi rangwame akan iya yin shafa akan kufi ba ma'ana bai san da wannan rangwamen ba shi yasa ya zaba da zai cire kofin annabi sallallahu alaihi wasallama abu na biyu suka ce ko kuma ya san da rangwamen amma ya zaton zan Allah zai wanke kafafun ne saboda shi ya bi ne da cewa magana raji'a ba shi ya fi ba to amma ya zaton dai wanke kafafun za ma'ana ya san da rangwamen amma ya zaton zan Allah zai wanke kafafun ne ihtimali na uku suka ce ko kuma yana zaton sharaɗin yin shafa akan kuffin manzon Allah bai cika shi ba tunda akwai sharaɗai aƙalla guda biyu mahimmai wanda kafin kai sha ba kan kufi sai ya zama ka cika to ko yana zaton wannan ne bai cika ba shi yasa ya ce bari cire yanzu sun ka ihtimali guda uku amma suka ce na ƙarshe shine aqrab saboda amsar da manzo Allah ya bashi ta nuna ta nuna cewa mughira ya san ana shafa akan kufi tunda manzo Allah ta kyale suna sanya kababuwa na suna da tsarki kaga game yana nuna mana cewa na fa cika sharadin da zan yi shafa din nan zaka suka ce ba ya nuna bai sarar kusa bane yayi wannan ne dan yana zaton ko dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanda yasa kufin baya cikin ma'ana tsarkin da ake so na alwala fa qala sai manzon Allah yace da'ahuma kyale su anan damiri zai koma zuwa game kufi ɗin din guda biyu sai ce fa inni adkhaltuhuma na shigar da su su biyun zai kuma kan me kababuwan shi sahirataini suna masu tsarki in ka kalla da miri ne guda biyu ɗaya zai koma kan kufi ɗaya koma kan kababuwa da'ahuma kyale su ma'ana kufin na guda biyu fa inni adkhaltuhuma na shigar da su guda biyu ma'ana kababuwa na abinda zai karfafa ma kababuwa ake nabi riwayar abi da'ud yace fa inni adkhaltul qadamayn al-khuffa na shigar da ƙafafuwa na guda biyun a cikin alkhubbi wa huma tahiratani kaga wannan riwaya sai ta fassara abinda ake nufi a huma din ma'ana ƙababuwan riwayar imam ahmad ta ce fa inni da wa huma tahiratani na shigar da su a cikin khubbi suna da tsarki fa masaha alaihima sai manzo Allah ya shafa akan wannan khubbi guda biyu din to ba masa alaihima a nan suka ce yaushe shafar shin bayan ya shigar da su ne ko ku a'a sai da ya zo ya hadasi zai yi alwala ma'ana muna da abubuwa guda biyu da ya ce fa in ne a da kaltuhu ma zahiratai ne to bayan ya sa ya yi alwala ya sa kufin da ya shafa ko ku a'a sai da ya zo yanzu zai yi alwala ta biyu ya shafa din suka ce dole ana ai taqdiri ai fa masaha alaihi ma ba'da al hadasi sai ya shafa kan wannan kubbe guda biyu bayan alwalar shi ta warware shine alhadas bayan ya yi kari abin da yake kari alwala domin idan babu wannan to ba ya yayi shafa din kamar fadin Allah ne fa man kana minkum zan awa ala safarin ta Allah ce mai fa iddatum min ayyamin ukhra amma wanda ya zan bai da lafiya ko yana kan tafiya to ya daga wasu kwanaki daban to nan sai malamai suka ce ai ba mujarradin rashin lafiya bane zai sa kurin ya lissafin wasu kwanaki akwai takadirin man kana minkum maridan aw ala sabarin fa afṭara ya sha ruwa bai yi azumi ba to fa iddatun min ayyamin ukhra to anan ma fa masa alaihi ma ai fa masa alaihi ma ba al hadasi, bayan an samu kare sai manzon Allah ya shafa akan wannan hufi guda biyu to wannan hadisi na Mughira ibn Shu'ba yana gwada mana dalili ne akan yin shafa akan hufi ko da mutum yana zaman gida hakanan koda yana halin tafiya kamar da zamu karanta a hadisin mudda na cewa an ba matafiyi dama ya shafa akan kufi tsawon kwana uku to sawa'un kana gida ko kana matafi duk kana da wannan rukusa din wannan rangwamen ya hada da kai sannan a cikin wannan hadisi malamai suka ce yana gwada mana yin shafa akan kufin shi yafi shi yafi akan ka cire in dai har ka sa kababanka sana da tsarki to kai shafa akan kufin ya fi ka cire me dalili suka ce domin manzo Allah suka da sallama ba zai bar abin da fi ba zuwa abin da aka fi tunda haka manzo Allah ya ce a kyale kuffin ba kada a cire ga wanda zai iya cire mai ba wahala amma manzo Allah ya ce a kyale sai nuna shafar ita tafi in kana tare da kufin kai shafar akai shi ya bi sannan wannan hadisi yana gwada mana ana shafa ne akan mutlaqil khubbi in dai khubbi ne kullun zaka yi shafa akan shi sabani yadda wasu malaman fiqh suka ce sai idan ba ya gagge bane sai idan ya rufe kaso kaza cikin kaza na kafa din sai idan za a iya tafiya da shi in mun karanta a littafin fiqh da muke karanta ba a sha ba a kan hubbi sai idza kana yumkinu tatabu'ul mashi fihi sai za a iya tafiya da shi duk wannan sharadan ma anzalallahu biha min sultan mutlaqil hubbi kamar yadda zamu karanta maganar Sufyan sauri yake cewa za ka yi a kan hubbi ko da ya gagge ne ko da ya babbarki har ma yake cewa har ma malamai suke cewa galibi ma kuffin sahabbai haka yake a yage dan a lokacin ba su da wadata irin tamu da haka wannan hadisi kun ga anan ba a maganar manzo Allah bai ce ai kuffi na kaza ba kullun sai baɗi abin da ya kamata a lura da shi ne shine ma'ana kasancewar su an sa an sanya kababun a cikin tsarki sannan faɗin manzon Allah fa inni adkhaltuhuma tahirataini dalili ne na cewa ba a shafa akan kuffi ko safa sai in an sanya ƙafafuwan suna cikin cikakkiyar tsarki a tsahara huna ana nufin tsaharatun a tsaharatul kamila cikakkiyar tsahara mai ce cikakkiyar tsahara ya mutum baya da babban kari bai da ƙaramin kari babban kari bai da janaba min mace ce ba ta haila ko ba ta nifasi ƙaramin kari kuma ya zama ma'ana yana da alwala bai da karamin kan ya zama yana da alwala dan da zarar yayi bayan gida ko yayi bawali ko yayi rihi kaga alwala ta rore ya samu kari karami to shine a tsahara anan ma'ana ya zama yana da alwala ya zama yayin da ya sanya kuffin yana da yana cikin alwala to amma anan akwai matsalar da malamai suke kawowa shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan hadisi ya ce fa inni adkhaltuhuma na shigar da su kababuwan na guda biyu tahiratayn sana ma sarki sai malamai suka ce shin idan mutum ya zo yana alwala kafin ya sanya kufi sai ya wanke kafar dama ita ce ta farko da ake fara wankewa sai ya ɗauko safan shi sai ya sanya ko ya ɗauko kufin shi ya sanya sai ya wanke kafar abu sai ya ɗauko kufin ya sanya shin za a iya ce a da khala huma wa huma tsahiratai ne ko kuma ba za a ce ba wasu malamai suka ce idan mutum ya haka ba zai shafa ba suka ce domin ai ya sanya kafar farko a lokacin ta ɗaya bata tsarkaka ba don su a gurin waɗannan malamai kowace gaba ba ta tsarkaka sai wadda take biye da ita ta tsarkaka ma'ana in ka wanke fuskar ka a alwala to fuska ba ta gama tsarkaka ba sai yadda ka wanke hannayenka hannaye ba su gama tsarkaka ba sai yadda ka shafi kanka kai shafa kunne su kuma wanda na ba su gama tsarkaka ba sai ka wanke kaba kabar hagu ba ta gama ba ta gama tsarkaka ba sai ka wanke ta ta hagu sai ya zama yanzu kana da tsarki kamili ma'ana a gurinsu inda za ka yi alwala ka wanke kafar dama to har yanzu ba zama zarkaka ba matukar ce ta ba ka wanke ta ba da haka suka ce idan mutum ya yi alwala ya sanya kumfi kafar dama sai kuma bayan nan ya wanke kafar hagu ya sanya kumfi suka ce ba zai safa ba ba zai shafa ba kai dan wannan ma a da kala huma huma zahirata ne wannan kaulin farko kenan da rabi suka ce a'a duk ɗaya ne kun ga akan kauli na farko dole sai ya gama alwalar gaba ɗaya ya wanke gabafin sannan ya sanya kofi wannan shine ra'ayin wasu malamai amma kauli na biyu suka ce a ko da ya bambanta zai yi shafa a kai shine ra'ayin shekul islam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala da wasu daga cikin malamai to amma ihtiyatan dan fita daga wannan kwara mutum ya bari ya gama alwalar gaba ɗaya sannan ya sanya sannan ya sanya domin dai in ka kalla sanadisi cayi yi a riwayar imamu ahmad da muka karanta ɗazu fa inni adkhaltuhuma wa huma su biyun kababuwa biyun tsahiratani kaga huma din nan damirul fasli ne ko bi mahallin raf'i mubtada waw wawul hali adkhaltuhuma wa huma waw din wawul hali ne huma damirul fasli bi mahallin raf'i mubtada tahiratani shine khabarul li mubtada ko wal jumla min al mubtada wa khabarihi fi mahallin nasbi halan ai a adkhaltuhuma halata kaunihima ne. na sanya suna masu tsarkin to da wannan ne su wadancan suka rike suka ce ai manzo Allah kafafuwa bin ya hada yace wa huma da haka suka ce ka sanya su ka wanke su gaba ɗaya sannan ka sanya safar ko kufin shine zaka yi to don fita daga wancan ne, to gwara in ka gama alwala ka sanya kufin sannan sai ka shafa a gaba da haka wannan hadisin abin da yake gwada mana sharaɗi ne kafin ka yi shafa a kan hubbi ya zama ka yi alwala kafin ka sanya shi ko safa ce ka yi alwala kafin ka sanya ta idan yanzu da zan sanya safa ba tare da na yi alwala ba to in zo alwala ta gaba dole in cire ta ba zan yi shafa a kai ba wannan hadisi yana gwada mana haka dole ne ya sai na sanya ina cikin tsarki na alwala cikakken tsarki idan ko ban yi haka ba to ban da dama in yi sannan a cikin hadisi suka ce za mu fahimto kyawawan halayen annabi sallallahu alaihi wasallam ta ina za mu gane haka lokacin da mughira ya karkato don ya cire mai manzo Allah sai ce da'ahu ma kyale su in manzo Allah ya tsaya nan to mughira kila ba zai ji daɗi ba sai ce fa inni adakhantuhuma tahiratayn sai bayyana mai dalili duk wanda ya zo yin abu sai ka gaya mai dalilin da ya sa ka ce kada yi to ba zai damu ba a wanda cewa a a a Kar da su kyale su kyale su ba daɗi to amma da ya ce masa fa inni ana yana nuna kyawawan halayensa da kyawawan ɗabi'unsa sannan a cikin faɗin sa fa inni adkhaltuhu ma ne akwai fa'ida me ce fa'idar fa'idar da za ta sa mu gane yadda hukunci yake da manzo Allah ta ida ahuma kyale su shiru kurin sai ya shafa shi kai ba za mu gano hukuncin cewa sai da alwala ba amma da manzo Allah ya jimla sai ta bamu hukunci kuma sai ta bamu damar mai kiyasi domin kiyasi kun san ana gina kiyasi akan illa akan dalili ma'ana me dalilin da yasa aka ce ai kaza me dalilin da aka haramta shan giya saboda maye kawar da hankali to in ka da tashin kiyasi dole sai ka nemi dalilin illa din dan kiyasi ba a cika sai an hada sharaɗar kunai guda uku sai an samu almaqis abinda za a yi kiyasin wal alaihi da abinda za a yi kiyasin akai ma'ana al aslu wal far'u kenan sai an samu illatul jami'a bainahuma to da manzo Allah ce ba inni adqaltuhuma ni sai bayyana mana dalili wannan shi ya bamu damar muka yi kiyasin safa da duk wani abin da zaka yi shafa akan shi to zama ka sanya shi kabanka lokacin da tana cikin tsarki ina fata an gane to da haka a cikin wannan hadisi zan fa'idantu da wannan a cikin wannan hadisi wannan hadisi al habib ibn hajar ya kawo mana shi dan ya gwada mana halal ne shari'a ne ya shafa akan kubbi daga annabi sallallahu alaihi wasallama yayi amma da sharadin ya zamka sanya su alhali kababuwan ka suna cikin tsarki shine bayan ka gama alwala da haka yanzu mu kiyasta mun yi alwalar sallah asuba mun sanya safa tunda ita muke amfani da ita yanzu ba ma sa khuffi to yanzu bayan mun yi alwala mun sanya safa mun cika sharadi na shafa akan khuffi sharafi na ɗaya ne zo a wannan hadisi to yanzu abin da ya kamata mu sani shine kaifiya yaya ake yin shafar sannan mudda adadin kwana nawa za a yi shafar sannan mahallul masi ina ake shafa wannan dai akwai buƙatar tambaya kammiya adadin nawa shafa adadi nawa ake yi kaifiya yadda ake yi babu wani nassi da yazo ya faɗi yadda za ka yi ma'ana ka wala hannunka ne ka haɗe hannunka ne ka dunkule su ba nassin da yazo ya za malamai suka ce duk abin da a za a ce shafa in kai yayi in dai za a kalla a ce wa daga can yayi shafa to in kai yayi sawa'un da yan yatsu uku kai da hudu kai da da hannunka gaba ɗaya kai in dai wani zai kira wannan da shafa to yayi tunda ba wannan sire zo ce a haɗa hannuwa biyu a shafi kafa ɗaya ba nassin da ya zo ce ka shafa da hannu ɗaya ba nassin da ya ce da in yatsa biyu ba nassin da ya ce da in yatsa uku duk abin da malai suka yi takadirat ne amma kaifiya ba wani nassi da ya zo da shi haka nan kammiya kammiya adadi ba wani nassi da ya zo sarraha sau uku kamar yadda muka faɗa a wanke kafa ya wanke sau uku muka ce za a iya wanke ɗaya za a iya biyu za a iya uku to a sha ba ba faɗa ba to in haka ne sai mu koma al'aslu al'aslu malaman usul suna can aka yi umarni to al'aslu ne a yi shi sau daya ne al'aslu idan yanzu wani zo ce maka ukhruj fita to da zarar ka kama ko ba ka fita ka cika umarnin shi ko da ka dama na sai in ya sa kaidi ya ce ukhruj wala ta'ud fita kada ka dawo to in kada ka ka karya wannan in ya ce ukhruj marrataini ka fita ka shiga ka fita ka shiga to amma nan sai aka sai aka yi kure itlaqin shafa din haka suka ce al'aslu ka yi sau daya yanzu abuwa biyu suka rage mana shine mahallul maski ina ake shafa din kufi yana da sama yana da kasa sannan kuma mudda tsawon kwana nawa ne zaka yi to shine abinda al-Hafiz Ibn Hajar zai kama da dalilai akai walil arba'a ya zo a riwaya al arba'a malaman hadisi hudu anhu daga shi mughira illan nasa'i banda imamun nasa'i annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yace annabi sallallahu alaihi wa sallama masa a'la al-khuffi ya shafi saman khuffi wa asfalahu da kasan shi wa fi isnadihi da cikin sanadin akwai rauni yanzu mu za mu magana ina ne za a shafa sai ka mana riwaya ta a'immatu salasa imam abu daud tirmidhi ibnu majah banda sahihi abu dawud hadisi na 165 kirmizi hadisi na 97 ibn majah hadisi na 550 wannan tarkimi ne na fuad abdul baki wanda shine sanannen tarkimi da ake amfani da shi Za ka iya samun wani bugu ki da nan ta sha bambam. sai ce anhu daga wa kenan mughira ibn shu'ba illa nasa'i banda nasa'i annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam hakika annabi sallallahu alaihi wasallama masaha a'lal khuffi ya shafi saman khuffi wa asfalahu da kasan shi amma sai ya ce wa fi isnadihi da'af cikin sanadin hadisin akwai rauni amma bai bayyana mana ba to wannan hadisi an illata shi da illoli guda biyu sanadin hadisin tunda tana ake gane raunin hadisin ya zo daga alwalidu bin muslim daga saur ibn yazid sauri ya jiwa hadisin daga raja ibn haiwa shi kuma raja ya jiwa hadisin daga katibul mugira mai wa mugira rubuce rubuce sakatare kenan shi kuma anil mugira sai malamai suka ce hadis wannan sanadi yana da illa guda biyu ko wannan hadisi yana da illa guda biyu illa farko sauru bin yazid bai ji riwaya daga raja ba ma'ana saur yarwi an raja to amma da malamai suke bincike suka tara cewa laisa lahu sama min raja bai jira hadisi daga raja ba da haka ya zama akwai inqita'i kenan fa idza kana sanadu munqati'an fala yuhtajju in sanadin hadisi ya zama an samu yankewa ba ba ba ba a kama hujja da shi wannan illa ta farko kenan kamar yadda riwaya jara kutuni ta gwada domin abdullahi bin mubarak ya rawaito wannan hadisi daga raja a daga saur saboda yana cewa huddistu an raja an bani an gaya min daga raja kun ga kenan bai ji da gurin shi ba akwai inqita'i illa ta bi ta wannan ta sanadin wannan hadisi akwai irsali riwayar da ta zo daga Abdullahi bin Mubarak cewa ya huddistu an raja wadda ta zo daga raja ya ce daga saud ya ce huddistu an raja an katibul mugira annan nabi sallallahu alaihi wasallam an cire mugira ba mugira shi da hadisi mursali kenan hadisin da tabi'i zai dangana shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama kun ga an cire mugira da haka suka ce akwai irsali fa idza kana al hadisu mursalan fala yuhtajju bihi in hadisi mursal ne ba a kaba hujja da shi musamman ma in bai cika wasu manya-manyan sharaɗai da wasu malamai suke faɗa ba akwai malaman da suna kama hujja da mursali amma a bisa sharaɗai to da haka wannan illoli guda biyu shi sa alhabis ya ce ma wa fi isnadihi za da haka bai inganta ba sana a cikin matanin ma akwai nakara domin matanin ya sabawa wa abin da za karanta a gaba da haka maganar manzo Allah ya shafi saman kufi da kasan shi bai inganta ba me fa'ida kawo shi a nan ko da za ga wani malami ya ce a shafi sama da kasa yaka ce to dalilin ka da ka dogara shi bai da inganci akwai da domin duk malamin da ya magana in dai malami ne a addinance to yana da dalili dalili zai zama ingantacce zai iya zama ba ingantacce ba idan ya inganta zai iya zama yana nuna wannan abu zai iya zama baya nuna wannan abu dan akwai dalili sahihi ghairu sarih sahihi ne amma ba a bayyana abinda aka ce na wannan din ba a bayyana yake ba akwai hadisi akwai dalili sarihun sahihun sahihi ne kuma abinda yake gwada a fili yake to wannan ko da zaka ji wani yayi to wannan abin bai inganta ba shi yasa alhamis ibn hajar sai ka mana hadisin ali bin abi talib wa na ali radiyallahu anhu qala an karbo daga ali bin abi talib Allah ya kara masa yarda qala yace law kana ad-dinu bir ra'yi da addini ra'ayi ne lakana asfalul khuffi da kasan khuffi ya kasance aula bil min ala yafi cancanta a shafa fiye da saman shi da addini ra'ayi ne da kasan kufi ya fi cancanta a shafa fiye da saman shi wa qad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace naga annabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffaihi yana shafar saman kufinsa wani hadisi akhrajahu abu daud abu daud ne ya fitar da shi bi isnadin hasanin da sanadi mai kyau bal ma a bincike ya tabbata sanadi ma'ana hadisin sahihi ne saboda ruwayoyi da suka zo ta hanyoyi da dama da haka cewa bi isnadin hasan kamata a ce bi isnadin sahihi wannan hadisi na Ali bin Abi Talib ɗaya daga cikin al-khulafa al-arba'a ɗaya daga cikin khalifofin Annabi sallallahu alaihi wasallama guda hudu dan faffan Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma sirikin Annabi sallallahu alaihi wasallama mahaifin Hassan da Husaini sayyida shababi ahlil janna sannan ɗaya daga cikin al'ashara al-mubashari na biljanna sannan ɗaya daga cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bar duniya yana mai yarda da su sai da aliyu farlar shi ba ta koyuwa ga duk wani musulmi babu wani musulmi a duniya in dai musulmi ne kuma yana cikin musulmai yana rayuwa da zai jahilci farlar sai da aliyu bin abi tsari. to shine rawaito mana wannan hadisi yake cewa law kana ad ra'ayi da addini ra'ayi ne addini huna yani ahkam addini yana nufin hukunce hukuncen addini ma'ana da hukunce hukuncen addini da tsarin addini abu ne na ra'ayi da ra'ayi ake yi me ra'ayi a anan shine ma ya rahul insanu hasana abinda mutum zai ce yana da kyau Kullum mutum kirkira ya ce ba tare da dalili daga alkur'ani ko hadisi ba ya ce wannan abu mai kyau ne to da addini haka ake yin shi lakana asfalul khuffi aula bil masih min ala da kasan khubbi ya fi cancanta a shafa fiye da sama wannan magana ta sai jina ali tana gwana mana hukunce hukuncen addini ba ra'ayi bane ba ra'ayi bane dalili ne sai da dalili daga alkur'ani da sunna ko ijma'i sannan amma ga wanda zai ce shi ra'ayin shi kaza shi ra'ayin shi kaza a addini ba tare da dalili ba to wannan ana mai mai da ra'ayin shi musamman ra'ayin da ya ci karo da alkur'ani da hadisi kuma wannan yana gwada mana sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama fahimtar da suke wa addini ba ganin dama bane ba abin da na gani bane a abin da manzon Allah ya ce dan ga sai da na Ali ya ce da da da ra'ayi ne da shi kasa zai ce a shafa saboda me kasan kufi shi yake taka datti ba saman ba kasan shi ne yake taka datti kuma wannan yake gwada mana shafar saman kufi ibada ce tsantsa ba wai dan kazanta bane inda dan kazanta ne ya sha shafi kasa to amma saboda abin ta'abbudiyun ne mahal tsantsar ibada ce aka sha shafi sama kuma dole mutum ya haka in yana so a karba abin da yake yi din to wannan riwaya ta Ali bin Abi Talib tana daɗa gwada mana raunin riwaya da ta wuce sai ce wa qad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yamsahu ala zahir kufai yana shafar sama kufin shi to wannan hadisi na Ali bin Abi Talib shi ya bayyana mana ina ake shafa akan kofi sama ake shafa ba ruwanka da kasa in ka ga najasa a kasan sai ka yi mai hukuncin takalmi ka goge ka sa kasa ka goge amma in dai alwala za ka yi ka zo shafa to za ka shafi sama mun faɗa cewa babu wannan sire ya ce dole sai ka sa hannu biyu shi sa cewa ka sa hannunka ɗaya a ƙasa ɗaya a sama sannan ka taho da shi a hankali a ƙarshe wannan ba wani nasi da nuna da haka yanzu in ka zo da ƙafarka kurin ka jika hannunka da ruwa na dama ka ɗauka kai ka shafa haka yayi in ka zo kan ɗaya ƙafan ma ka shafa haka yayi shikenan ba ruwanka da ƙasa duk wanda ya shafi ƙasa to ya ƙetare da annabi sallallahu alaihi wasallam ce shi manzo Allah sama yake yi kuma wannan magana ta sayyidina Ali take nuna mana muhimmancin alittiba'u bi fiye da aliftida'u fiye da kirkira domin sai jira aliyu da a ce ana kirkirar wani ba addini a karba da sai jira aliyu ya kai matsayin da zai kirkira a karba inda shi ya samu su tamfi manzo Allah a cikin hadisi ya ce gadan la utiyanna rayata gadan rajulan yuhibbu Allah yuhibbuhu Allah wa rasuluhu wa yuhibbu Allah wa rasuluhu manzo Allah kai ga kan sai jira aliyu ce gobe zan ba da tuta ga wani mutum da yana son Allah Allah da manzon suna son shi shi ma yana son Allah da manzon shi kaga wanzu Allah ya mai shaida to kaga a shaida akwai aliftida'u da akwai kirkira to da sai jana Ali ya kai matsayin da zai kirkira abi isa abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda yace ittabi'u wala tabtadi'u ku dai ku bi kurin kada ku kirkira in dai addini ne to ka bi Allah ya ce ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum to da haka a wannan magana ta sayyidina Ali tana da tabbatar mana da muhimmancin bin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ko da mutum a fahimta shi a iya tunanin shi wannan abin ba ka yi kamata ba ko da ka kai mutum yake tukadi inda ya tabbata maza Allah ce ga za a yi toyi yi san yi tsaha. kuma inda mutum zai tsaya tsayi ya gano sai ga yadda maza Allah ce a yi shine daidai domin me hikima a shafi saman saboda ana so a gwada maka akwai abin da ibada ce tsantsa dole haka za ka yi ai baka zan bawan Allah ba sai da ya zama kana bin Allah cikin da abin da ya ci ai idan ka ce yanzu ba zan yi kaza ba sai na gane hikima to ba ba ka zama cikakken bawa ba ga Allah domin ubudiyya shine ka bi abin da ake so kai ko kai ne kake da bawa in ka ce yi kaza ce ba zai ba san dalili to ba za ka ji daɗin shi ba kuma ba za ka ɗauke shi matsayin mai biyayya ba jira cewa malamai na cewa duk ayyukan Allah maɗaukakin sarki duk abin da Allah ya sawa'un kaunan ko shar'an akwai hikima sai dai ba lalle bane magana gane hikimar hmm. ba wani abin da Allah zai babu hikima babu wani abin da Allah zai babu wata hikima a ciki amma ba lalle mu gane ba za mu iya gane hikimar jam'i amma ba lalle ba ne mu gane cewa kai uku can kai hudu can kai biyu ba lalle ba ne mu iya ganewa za mu iya gane hikimar zuwa aikin haji za mu iya gane hikimar zakka amma abuwa nawa wasu da yawa ba za mu gano hikimar ba kamar daga cikin wannan da aka ce ka shafi sama akwai hikima amma ba lalle mu gane ta ba sai dai mu ittibai to wannan yana gwada mana gurin da ake yin shafa a kufi yanzu mun gama da gurin da ake shafa akan safa ko kufi mutum zai shafi saman ne ba ruwanka da kasa to sai mudda adadin kwanaki wa an safwan bin affal radiyallahu anhu kana kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya amuruna idza kunna safra Allah nan zai a khifafana salasata ayyamin walaya ya liyahunna illa min janaba walakin min gha'idin wa baulin wa naumin akhrajahu an-nasa'i wa tirmidhi wal labdu lahu wa ibn khuzaima wa sahahahu wannan hadisi ya zo daga safwan ibn affan yace radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda kare ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya amuruna manzo Allah yana umartar mu inji safwan idza kunna safran idan muna matafiya Allah nan zai akhifafana kada mu cire kofofin mu salatata ayyamin tsawon kwanaki uku yini uku wala ya hunda da dalarrakin su illa min janabatin sai dai daga janaba mana in janaba ta bari mu cire walakin min ghaidin amma kaga bayan gida wa baulin da bawali wa naumin da bacci To wannan ba za mu cire ba shine amma ma'ana hadisi akhrajahu an-nasa'i wannan hadisi imamu an-nasa'i ya fitar da shi wa tirmidhi da imamu tirmidhi wal lafzu lahu wannan lafazin hadisi na imamu tirmidhi ne wa ibn khuzaima da ibn khuzaima wa sahahahu suka inganta shi ma'ana tirmidhi da ibn khuzaima wannan hadisi na safwan ibn asal al-muradi safwan ibn asal ɗaya sabon annabi sallallahu alaihi suna cewa ya halacci ya kukuka da wurare da manzo Allah ya ji guda goma sha biyu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan yana ɗaya daga cikin waɗanda abdullahi dan mas'ud ya riwaya a gurin su dan an nuna ma darajar shi da kima shi kuma wannan hadisi na shi hadisi ne dogo wanda ya karanta riyadu salihina zai gan shi hadisin da zirru ibn hubaysh ya rawaice shi daga safwan ibn affan shi kuma asim ibn abin najud shi ya rawaice hadisin daga zirru zirru kuma ya rawaice shi daga safwan asim ibn abin najud malami ne amma ya fi karfi a babin kira'a zaka ya ce riwayatu asim shi sa alhabis ibn hajar cikin taqribut ta ya ce saduqun lahu awhamun hujjatun fil qira'a saduqun mai gaskiya ne in za mu mata fassara ta kai tsaye lahu awham amma yana da kurakurai a ruwaya sai ce hujjatun fil kira amma hujja ne a babin kira a ta qur'ani ana ana izina da shi za ka samu malami ya tumbatsa wani fanni a wani fanni ko bai tumbatsa ba ka ɗauki muhammad ibn umar alwaƙidi alwaƙidi a babin tarihi hujja ne amma a gurin malaman hadisi matruk ne imamu abu hanifa a ɓangaren fiƙihu suna ce annasu iyalun ala abi hanifa don mutane ma to iyalai ne masu dogara ne akan abi hanifa abin da ya shafi kyau musamman babin kiyasi ba wanda ya bi ahnaf wannan babi din amma abu hanifa za'if ne inda na a wurin malamin hadisi za'ifi ne to akwai wanda ya ya yabruzu shakhsun fi fannin wa yaqsur fi fannin akhar dauke muhammad ibn ishaq gwarzo ne asira da magazi hujja ne umda ne amma a babin hadisi bai kai wannan matsayin ba to suna nan irin su da yawa a wannan fanni din to anan Asim ibn Abin Najud a gurin malaman hadisi in ya kawo hadisi sai an tsaya an tantance an samu ta ba to shi rawaito wannan hadisi daga Zirru bin Hubay Zirru kuma ya rawaice shi daga Safwan bin Affan to amma saboda hadisin yana da hanyoyi daban-daban daban da yawa sai malamai suke cewa sahihi ne ba kamar yadda zamu ga ibnu khuzaima ya sa hashi. imam tirmidhi ya sa hashi. duk da akwai hasim ibnu najud a cikin sanadin saboda ya zo ta hanyoyi da dama sai suka sai wannan hanyoyi din sai suka hada sai suka bashi kuwa da karbe sai zama sahihi hadisi hasan idan ya zo ta hanyoyi da dama kadiyar tafi ila martabati sahih li ghairihi da haka hadisi ne sahihi ingantacce abin da yake cewa ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya amuruna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana umartan mu idza kunna safra in muna tafiya mun zama akan halin tafiya Allah nan zai sifafana kada mu cire kubbin mu ta ayyami kwanaki uku wala yali ya hunna da dararrakin su wanda yake gwada mana tsawon lokacin da matafi zai sha akan kubbi da shari'a ta ba ne kwana uku dare da yini me yasa aka bambanta dare da yini saboda al-yau daban al-lailu daban wanda yake riga wani a shari'a al yanzu yau da muke ciki daren wace rana ne daren talata gobe shine talata yau kuma daren talata ne ba daren litinin ba ne saboda Allah ce sakharaha alaihim saba a wa samaniyata ayyami Allah ya ce ya hore iskan nan akan adawa ko ya hore mu ya sake ta akan su saba a layalin dare bakwai sai ce wasa ma da yadda ayyamin da yini takwas to in kai lissafin ce kenan dare yake riga zuwa in sai ka lissafa ɗaya biyu sai ka kirka dare bakwai yinin washe gari shine na takwas din shi sa yau da za a yi ma haihuwa a yanzu a shari'ance an haihuwa a daren talata da cewa a wajen haihuwa mu lissafin da muke na kwanaki muke yi amma shi na nassin hadisin cayi yau masabi'ihi yinin bakon shi aka yi mahaihuwa yau da karbe biyu ko karbe uku na na rana ko karbe ma'ana da azahar in za ka lissa yini to sunan zai kama ranar lahadi ne domin in mu kwana muke lissa ba, amma yini kuma ake so ka lissa ba. yau yinin shi ɗaya litinin talata laraba alhamis juma'a asabar lahadi shine yinin shi na bakwai amma mu mun tashi sai mu ce a'a sai agari yawa ya cika kwana daya to dan haka Anan nan sai mai ruwa ce salasata ayyamin wa layaliyahunna da dararrakin ka hada yini uku da dare uku shine lokacin da aka ba matafiyi yana da dama ya shafa a cikin wannan lokutan za mu zo mai bayani yaushe ne za ka fara lissafi dan akwai matsalar to yaushe ne zan fara lissafin wannan damar da aka bani wannan shi ne damar da aka ba matabi amma akwai ra'ayin malamai da suke cewa ba ma wani lokaci ya halatta kai ta shafar ka iya masha illa masha Allah wannan ra'ayin na wasu malamai ne kuma tana da dalilai da har ma akwai in ban manta ba a sara daga wasu daga cikin bai da suka tabi akan wannan cewa mudda din ba ta da wani tauki suka ce domin sun samu aikin sahabbai ya wannan amma in muka kalle nafsin hadisi ya kayyade da kwana uku da jalalakin su illa min janaba sai dai daga janaba ma'ana in ka sanya ka ko da kwana uku na bisu cika in dai janaba ta kama ka to zaka cire walakin min gha'idin amma kaga bayan gida Da za ka yi bayan gida ka fito ka yi shafar ka wa baulin da bawali ka yi shafar ka wa naumin da bacci in kai ka barka ka yi shafar ka ka tashi yin alwala duk wannan ba sa sa ka cire kuffinka. wannan shi ne abin da hadisi yake gwada mana sai hafiz ya kama na hadisin ali bin abi talib wanda kai za mu tsaya shi ne shi ko mai zaman gida fa wa na ali bin abi talib radiyallahu anhu qala an karbo daga ali bin abi talib Allah ya kara masa yarda yace ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama salasata ayyamin manzon Allah ya sanya ja'ala anan bi ma'ana shari'a. manzon Allah ya shar'anta ya sanya salasata ayyamin kwana uku wala yaliyahunna da darrakin su lil musafir ga matafi wa yawman wa layla yini ɗaya da dare ɗaya lil muqimi ga mai zaman gida ya'ani yana nufin fil masi ala wajen shafa akan kufi guda biyu akhrajahu muslim muslim ne ya rawaito to wannan Yi mana bayanin wanda yake zaune a gida dare da yini to yanzu matsalar da za mu sani shine yaushe za ka fara lissafi yaushe ne za ka fara lissafi akwai ƙaule guda biyu ƙaule na farko suna cewa za ka fara lissafi ne daga lokacin da ka yi kari kai shafa a kan kufinka lokacin da kai kari kai shafa akan ka daga lokacin za ka fara lissafi bari mu bada misali yadda za a gane mutum ne ya sanya kufi bari mu karanta ya ce ƙauli na farko hatab da umin alhadasi ba'da nufi daga lokacin da kai kari bayan ka sanya ka sanya ka. bayan ka sanya kufinka ka yi alwala asuba ka sanya ka fito gurin aiki alwala ka tana tare da kai amma bayan awa ɗaya ko awa biyu ko awa uku karbe tara ko bakwai ko takwas sai a ranar ka warware kaga kayi karin kenan to daga lokacin za ka fara lissafi wannan kaulin kenan kun fahimce shi ko kauli na biyu suka ce minal mashi ba'da alhadasi sai in kayi shafa din ma'ana yanzu na yi alwala ta asuba na sanya kufina na fito gurin aiki da na zo yin azahar sai ne shafa a kai to daga lokacin zan fara misali ko da a baya lura ta warware kun bai ji bambancin kaulai ne ba? wancan su suna ta daga lokacin da kai kari alwalar ka na warwarewa to ka shiga muddanka su wanda suka ce a'a in alwala ta warware amma ba kai shafar ba to baka shiga muddan ba sai ka yi shafar ina ba ta an gane to wannan kauli na farko shine kaulin Abu Hanifa da Imamu Shafi'i da Imamu Ahmad amma malam yace ba ba mu san wani dalili da suka dogara da shi ba ƙauni na biyu cewa sai bayan ka yi shafar za ka fara lissafi wannan shine abin da hadisai suke gwada ba ko hadisin mugera alaihi alaihima yana gwada haka sannan kuma shine abin da ya bi inganci ne abin da ya bi inganci da haka magana da ta bi inganci ana fara shafa ana fara lissafin lokaci daga lokacin da ka shafar ka da haka yanzu kaddara ka yi alwala a zahar ka sanya kufinka ka yi mata biyu ne sai ka yi sallah a zahar da la'asar a hadi kana gama sallar ka sai alwala ka tauro ne amma ka yi a zahar da la'asar kun gaba za ka buƙaci kai wata shafa ba sai da magariba to a gurin a kan wannan ƙaunin ingantacce da an zo magariba ka yi shafa to sai ka fara lissafi daren da za ka yi dare daya yinin da zai tafi baka za ka yi ta yi ba ruwan ba da can alwala ka tarowa ne amma akan wancan ƙaunin alwala ka na warware daga lokacin za ka fara lissafi da haka rana na batsuwa kayi ne ɗaya a gurinsu ina ba ta mun gane wannan akwai dalili daga cikin dalilan da suka dogara akan wannan ƙaunin mafi rinjaye shine abin da ah, abdulrazak ya kawo cikin musannaf daga abi usman al nahdi ɗaya daga cikin tabi'ai yana cewa hadartu sa'ad wa ibn umar na zo na samu sa'ad da abdullahi dan umar ya yahtasimani ila umar ila ila umar fil masi ala al khufaini suna suna jayayya sun je gurin sayyidina umar ya raba musu musu yaushe ne muddar shafa za ta kare yaushe za ta fara sai sayyidina umar ya ce yamsahu alaihima ila misli sa'atihi min yawmihi wa lailatihi zai shafa akan kufinsa daga lokacin da ya fara shafar zuwa kewa wannan lokaci dare da yi kun ga wanda yana kenan ashe ana ba lissafi bayan kai shafar ne wannan sanadi ne ingantacce ala sharti shekhaini ko abdurrazak ya rawaito cikin al-musannaf sannan idan mutum ya duba a har waye cikin al-musannaf din da na ibn abi shayba daga amr bin al-harith yana cewa na fita tare da abdullahi ila al-mada'in zuwa wani gari ne al-mada'in fa masa ala al-khuffaini salatan la yazuma yace yayi shafa su uku akan kubbin shi bai cire su ba ma'ana bai cire su ba tsawon waɗannan kwanaki wa sanadu sahihun ala sharti shaykhaini to wannan shine matsala ta farko da ya kamata mu fahimta matsala ta biyu shin idan kai shafar sai kuma lokacin da shari'a ta baka sai ya kare amma alwala ka bata rore ba yanzu an baka dare ɗaya da yini sai ka lokacin ka zai kare muƙaddara zai kare yau da magariba yi shafar ka da al'asar amma lokacin da shari'a ta baka zai kare da magariba to shin idan magariba ta yi alwalarka ta warware ko ba ta warware ba an gane abin da nake nufi ma'ana ka ta kare amma kai kana da alwala to alwalar tana nan ko ta warware to wannan ma akwai sabanin malamai kauli na barko suka ce wajibi ne ya sake alwala da haka in aka zo magariba ko alwala kana nan sai ka sake sai ka cire kuma ka wanke kafarka kauli na biyu suka ce yakfihi ghaslul qadamai ba buƙatar sai ka ma'ana sake sai ka wanke kababuwan ka kurin in ka tashi ma'ana ka cire hubbe ka wanke iya kababuwa kurin shi ke eh kababuwan kurin za ka wanke kauli na uku suka ce la a alai? ba abin da zai haratu taharatuhu sahiha Alwalashi shi tana nan yi yusalli biha malam lam hudis matukar bai yi hadasi ba bai alwala ba ta karye ba zai ci sallashi. ma'ana da za a ce wannan alwalar wanda muddata ta kare muddar shafata ta kare da magariba ka yi magariba ka yi isha ka zauna ka yi ta wani abu da ka har asuba duk za ka yi sallah da ita ba abin da za ka canza in dai ba karya ce ba qalan nawawi imam nawa ya ce wa Hazal al-qawlu salisu aqwaha wannan magana ta uku ita bai inganci da aka karewar muddaka ba ta warware ka an gane abin da nake nufi ko wannan shine ah, abin da imam nawa ya zaba kuma shine abin da yirin jayar kuma malamai suka tafi cewa ya bi inganci sai matsala ta uku dangane da abin da ya shafi shafa ka yi shafa a kan kofinka ko a kan safanka sai ka cire ta rauna tana nan ko ba ta ka yi shafa kan rawaninka sai ka kwance a rauna tana nan ko ba ta nan malamai sun yi maganganu uku kauri na farko suka ce a rauna tana nan babu komai ko da ka cire kofin kauri na biyu suka ce sai ya sai wanke kafafuwan shi kawai ya yi sallah sai wanke kababuwa kauli na uku suka ce sai ya sake alwala duk wannan kaulukan guda uku kowane an samu daga cikin magabata sun faɗe shi sun tabi akan shi amma ibn ah, abdurrazzaq ya kawo asar a cikin al da suke nuna cewa kaulin farko ma'ana ya ka asar akan waɗannan maganganu amma ba shakka kaulin farko shi ya firin jayi ma'ana alwalaka tana nan dan ka cire ka ko ka babu wani abu saboda shine zai dace da saukin da Allah madaukakin sarki yayi kamar yadda Imam Rafi'i ya faɗa kuma shine ya nuna ya dace da aikin sayyidina Ali bin Abi Talib domin ya inganta cewa yayi alwala yayi shafa akan takalmansa sannan ya cire su kuma ya je sallah Ali bin Abi Talib sannan shi ya dace da kiyasi domin da zaka yi shafa ka zo yin alwala zahar sai kai shafa akan kanka an gama sallah ka wato ka kira wanda zamu yi ma gashin ka kaga alwala kana nan magana raji alwala ka tana nan ka tashi sallah kullun la'asar tsora zaka zaka ce ina aski ko na yake barci wannan shine abin da shekul islam ibn taimiyya ya ya zaba matsalar mu ta karshe kamar yadda na faɗa ana shafa akan kuffi kamar yadda muka karanta to kuma hadisi sun zo akan yi akan takalma takalma su ma takalman idan irin kuffi ne kafa ciki ne ba faɗa ba kafa ciki ka sanya musamman takalma irin na da in ka sanya za ka gare ka ɗaure to in ka zo alwala halatta ke safa kai wani wala Allah ya ji man barakai to amma ya tabbata a hadisi in ka karanta hadisi zaka samu hadisai da dama a kan kan wannan a cikin Abu Dawud da da sauran jabi bari mu dan karanta wasu daga ciki Imam Abu Dawud cikin sa Sunan yana cewa babul mashi alal jawrabaini babin da yake nuna shafa akan safa sai ce wa masa alal jawrabaini Ali bin Abi Talib aliyu ya yi a kan safa wani ya ce to ai kila safar su ba irin tamu bace duk abin da aka yi shi da ba da fata ba da auduga da kittan safa sunan shi shi yasa malaman ma loga ba su cika cikin ta'aribin jawrab ba dan suna ganin wani abu ne sananne shi kufi na fata ne ita kuma safa za ta iya zama na iyadi ko na auduga ko wani abu daban to ali bin bai ɗalibi ya shafa kai wa abu mas'ud والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن هريج وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس إن جاء إن جاء أبو داود دو أن سابي سنجا أكن سافا وزاد ابن سيد الناس في شرح الترمذي ابن سيد الناس كان شرح سنة الترمذي يقال عبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص a cikin sharhin al'ikina aka ƙara amma da bilal da ibn abi aufa in ka haɗa sahabbai goma sha hudu duk sun yi shafa akan safa da haka sunna ne ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ma kai ba ma zan aka ce wa kazal mugira wa abu musa in ka haɗa ya zama sahabbai guda goma sha shida ibnu hazamin a cikin almuhalla ya kawo nassoshin wasu daga cikin waɗannan da suka nuna ana yin shafa akan safa sai ibnu hazam ya ce wal mashu ala kulli ma lubisa fi rijlaini ana yin shafa akan duk abin da aka sanya a ƙabaguwa guda biyu ma ya hillu libasuhu abin da ya halatta a sanya ma ya bulugu fawqal ka'baini abin da yake sama da idanuwa guda biyu idan kaba guda biyu ni da shafar ya ce babu dalili kan cewa wai sai ya rufe idan kaba ko bai rufe ba yace sawa'un kana khuffaini ibn ya yace kuffi ne aw jarrabaini ko safa izalu bisa ala ala wudu'in in dai an sanya su bayan an yi alwala جاز المسح عليه للمقيم يوما وليلة وللمصابر ثلاثة أيام بلياليهن ثم لا يحل له المسح bayan waɗannan lokaci kuma baya halatta yi sannan ya kawo dalilai dangane da kuma kan takalma to akwai hadisai da suka zo daga cikin irin waɗannan hadisai a nan malam ya ambace wasu daga cikin irin waɗannan hadisai in ka duba cikin sunan na tirmizi da ibn majah suka ce babul mashi alal ne wannan ne babin shafa akan safa guda biyu da takalma guda biyu sai suka ka hadisin Abu Musa lashari da hadisin mugira ibn Shu'ba an na Rasulullah sallallahu alaihi ta wadda wa masa alal ne wannan alaini wanzu Allah ya alwala yayi shafa akan safa guda biyu da takalma da haka in ba kana da takalman ka irin wanda zaka daddaure mu sharadi ne ka sanya kafa ka tana cikin sarki sharadi na biyu ya zama na takalman masu tsarki ne in hufi ne ya zama mai tsarki ne banda hufin da yake bai da sarki to sai kai shafa a kai wannan littafi da yake hannuna almasku alal jawrabai na babban malamin hadisi Muhammad Jamaluddin al-Qasimi daga cikin malaman hadisi na garuruwan Sham in ban manta ba dan Sheikh Ahmad Shakir babban malamin hadisi nan na Masar ya riski jama'a da jinin kasumi a lokacin shi yana matashi a sannan a tare da shi akwai littafin tamamun nufi fi ahkamil masi da haka littafin da ya an yi shi akan wannan matsaloli guda uku shafa akan safa da kofi da takalmi kuma an yi bayani billa billa har ma an tattauna abin da ya shafi ingancin hadisin da abin da ba maganar ingancin hadisin ba saboda fa'idar mu tunda irin wannan littafi ba ko shi zaka same shi ba ila yanzu zaka ta bincika anan nan ba za same shi ba ila kuma zaka iya samu amma ba lalle gaskiya ya zama a ko ina haka ba zan ba wa malam shi malam idris zan ban mai shi a hannun shi tsawon sati ɗaya ga wanda yake da sha'awar photostat cikin ɗaliban ilimi dan akwai fawaid da yawa da ban ambata ba kuma zai zai taimaka ɗalibin ilimi matuka wanda yake da sha'awar protestant to malam ya san yadda zai da shi tunda dama yan gida ne ma'ana malam ya san tsarin da zai zai iya ba wani cikin wanda tunda shi ya bi da sanin yan uwa da yawa zai iya ba wani cikin wanda yake protestant ya gurin wani zuwa wannan lokacin ne kuma sai in karba ga wanda yake da sha'awa cikin ɗaliban ilimi saboda mutum zai samu fa'ida kuma amfanin siyan irin waɗannan littattafan ko samun su wata rana abu zai rufe ka baka tattar lokacin da na siye shi ba lalle bane na yi tunanin zamu zo mu karanta masala abu da ulmara shi yasa ma yana cikin wayon ɗalibin ilimi duk lokacin daga littafin da aka yi kan wata matsala guda musamman irin yan ƙananan nan ba su da tsada ka siya dan ga kuɗin shi riyal hudu ne na saudiya ko ka ɗauki riyal hudu naira talatin talatin nau kenan to ka ɗauke shi arba'in arba'in bai bi naira ɗari biyu ba ko eh ɗari da sittin ko ɗari biyu ka in ka siye shi kuma sai ga mas'ala ce guda aka tattara maka bayanai kuma musamman wanda ya littafin babban malami ne to babu shakka yan uwa za su samu abubuwa da yawa a cikin waɗanda ba zan iya faɗa su a nan gurin ba saboda ƙarancin lokaci kuma in na shige su kila ba za mu fahimci a da akwai mas'ala sanadi mas'ala hadisi kila zai zama zai mana nauyi da yawa amma zan bar shi zuwa wannan lokaci wanda dai ya photostat fa wanda kuma bai bada ma to kuma gaba kare zo ce in ara masa ba zan bashi aro ba wallahu a'lam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk